بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إلى ما يصف الشروط ربيع ربيع الثاني من إجراء محمد صلى الله عليه وسلم da ya tsoto da tsoga ya ce su shi na bi fi kwade ne garbe tsofaffin ya mana kuma ya annabi isa alaihi salam kuma ya ba ceto ya shi ba 2018 yi wa gida ita rayu biyu bai na jiji alaka gani biyu alamar wani ku yake musulunci wani ke zuci rayu haramu ba sai ne rayu na bishariya tun ba na agi wani a ci daga mini yana shigo yake nan sharafi dabona ka zagara yi e wata shalibin kafi isa sun tabbata alibi da muna cire da bayan zai wuza ne ko za a wuza wuna wujin aka kawai ya zaga za wuru alawar waga a a da shiru a da zawa bitu duk ba su koya ba sharafin na shi ne wajen musulmi ja sa aka kiya da bayan na wuna shirya lada bayana a jina ba na da zai wuza na a ƙa'ida da mu musulunci addini yau na lamarin da kan yi oke kwaya zan dole kuje na bauda miniyan sharatiyar alfisatu zai gaza wuna a ce waga wunwa gana mini shirin suna ji musulunci bai da yana gayi an yaku na mustahil kulkifas mukallafan la ya tsamfihi lahu waliyu misali ejibakan yi ababu ko iza ba gida na alubucu muza ba gida ma wulaji ba liga muga make waliya ya gina wuna da daga ga a sadukin domin shiga zayen muza a sha wuga ba na ya gina wuga waliya waliyu zan muga da wani ya zawo na òṣèré àga ṣe lòrà bẹ kí hàn báàlì kí bó gbogbo ẹyẹ nana ìwọlí ìdámọ na nà daga dẹgẹdẹ wọn láti báàlì yà ní àga àláwù nà nàga ga ti báàlì yà ṣe wárá yìí kí wọ́n yẹ wá nìga wo bàbá ọ̀rọ̀ wá nìga wo ìná amma wara yiwa sai lokaci na zai wuye gida na ko zai wu ba na zuwa da haka da ta fashi har da lokaci na yakin na ne misali abu ya goyi gini da wani wadamini ya lokaci na nasu wuwa ya ki wani ya bali ki wata fi ya goyi gina ya zama jiwo a da kyau gabu ya goyi gini bogo waliyu dami sun gaji baligi ne zo kan gaga kiwale yau ibn alim sallallahu alaihi wasallam ga man kusila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarain imma an yubda wa imma an yuqal zandoro na ga zai yi na wuna inda ya inda ya guba ko gaga aladi yaya ne ga wuga ba in yi zai wuga ya ce wa imma an yuqal kula yuga ile mkate ndia hadisi ni shonga au ya kuwa ko mango fa ya wadia amma uga ba sheria shari'a da maya amma kewa ga ga ya wayo waliyu dam na uza ebo zai yi na wuna tuga jibali yani make da hankali gai ga al-mukallafu da wani wa yi zai ba sai ila da bai yana misali an da zawo zai ke yuna ba sai ila da biyu a gasa sai izabagin na gasa gudu a ga yi wa da jimani jali pataki tiyan tiyan kasa sallawa a ga gona kamar ebo taimakon yan ekun gina ajabu ne matsalaci gina na a ji kokari a lari kawai da shi to ci malari ya yi tiyan shi ba biya wucin sharatin na gashi na yin farko wani a zawo wasu na wuzu wace ga wakwa haƙƙi wana ya farko haji baligya ne kawai na haji baligya ga alawu zanda kawai ga haji baligya iwai ya yi ba shi wai da hankali ba ta ila da biyoyi ko ba kawawa ko alawu zanda ga shi hankali wa gada sai wa ga sabu daga ba ta ila ko sai wa haji baligya cikin rayuwai dalilin al'amarin nan gai etuyin sahaba mu wuce koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gai mu'awiyar ya abu sufiyana abin da zaba gino cinawu da ya gisa kan gina daga na yagin na lagbana isu mu'awiya wanzu yi wun da yagin na kada sai na yagin na ji bali gina aga yi za wuce ga hajjibatu egiyar kashra mu ga isu mu'awiya kada e su yi ci na manji jiga da alkhairi ga zan dora ki su yi cikin mun mu ga be zuma yan alkula fa wa shiruna ku sahaba na sai ya fi zamani wucin a madinar inkari na gogon man jiga na ga kaida sharafi farko da wannan sharati ba shi mu ga yi ittifaku jami'il warasa mista ya gungici shiga gube ne misali ya je gungici ya sabagin na zagu ɗan yi na ba gidi son ji a ga zai wunda na ko zai wunda na ina yi wana ko zai wuyigiya ada ina yi wani lawan waga Deni ni sau ga guji a can amma can da ba ga a kai da musulunci zai ni ga fa zai jike na ga ada awuga zaini mini hamu ga awu fadiya hawa ga awu to man jiga saka fal qifa wu ga wa ciya itiya ila bagin nan diya go a cikin ga na abu ebo zaini na uwa ga musulunci farayi ebo zaini na ga guje daga awuwa na ga Allah ga zaku kwana wa balaci gogo wuje umma ra ki sai leja ladar shi wina ala rai su za wanke wina so kuna ji rai na ce kima rai wuce kima rai ya ga human rai international amnesty gbogbo musulunci adalci agungo ke rube hudu shi launa ne da ya gya jina ne ga musulunci girai esi bi na kuma a ah, gbogbo aga sa wudo ka waga wuwa ga ebe ne ga cira igu babu na jin adalci ne na jin adalci ban ekwaki waye ban nan yula da aka na wanda za waya adalci yanar gangala ya zawo uku kyawa sace halitta da bayan ebo dokain sokuna zai zuba ta da mori bai ji dokain zawo ya dazana wanda ya ji lafiya ya daula ya saudiya da gamala international ne ce ya zuba jiya sai ga hukuma ya saudiya za a yi waga allah ya wasa allah da ya zawo da hukuma ta ci bi mana ajiye da ga ka dokar da allah ci shiga ala gira ina alawa sabuwa dole ba ta kokari a allah musulmi da gan da ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yi alkhairi na ebe ne joro sokomi mai yi na ngaje gawa so ci ga walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum sassaku. e za ga za wu a ci wu ga yani rayuwa wani saboda zan da Allah da wuza da guda ce ga ga ga wu ga ga wu wala so ci ga zai ji hankali na hukuncin na gagwe ba zai ji hankali ana ga ga hukuncin na gya jaribu yo wallahi tallahi to kuga mage gawo muna ƙur'anu ga yi ga yin doro su ko bebe yi na yin doro ƙur'anu wuna wuce gana za wani bebe yi na inna hadha alqur'ana yahdi lillati yaqum qur'anu ne wuna wani shi ba lo ko da ke gana A ga miliyan zai shi mu zanen misali a ga yi allahu nso egi na wu hakiya alazanna wa gana su amma nso egi to a ga egi na ngoli mu ya giya be a wuraren a don ga jikin gibayen egi mu sai na wale na ga don su ne Allah akbar sharati ya tace ne wa ga tsa e bayan zawo na ngai an yi amina listifa ala adi aminci bayan jijigan a galuba zai wuza na zaun shawo zai yi zaba na zaun shiga ne ba ẹgbàun zuwa bici ni umu bici kuma babban gbẹ̀gbọ́n wajen gani egwu yiwuyan umu gbakin a salamar wuce haɓe ga jikin yau sa su zai wuza na ikayi ga Allah da yake cini ga awu na ikayi ga ya goma sai zani na a wazan da ci ne zai jin yuna lagi ne a wu shari'a ne da ngala so ce mai kur'ano ga wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif bil qatl innahu kana mansura da zandoro na ga wasu na kuma wa man kutila mazluman fakar ja'anna annani wali sultana shi ya wujja kago la ya ziyo zai yi zanna na wuna ke dai ala zanna wa gana fala yuzifil qat ye mai gajin zuga mai goma shar da zahiri ga basaru ga ga zai wuza na ya ga wuza wuce mare wani wuza ma wani waga ala gini o so shiga iga juma iga jisu ga iba zawo ma inda huka da mansura bugu shi mai musulmi shi ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam adin zagi na bai wuza ya ce ka ce wani zagi na mai dewe annabi ga ga wuma sun gagi ma cike ya giyabe ki ga aga zagin na wu alin aga shira guba bu musulunci da aga shira yi guba bu gala da ulagi nga ke yi ma ulagi ya na lillo ce kuje bin na ya a ta ga almaratul musiwa bi zina na ya ci da ya wuce da ya ci fi wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da gina su lafi ta ci bai ba wai ce ne bo ga waya ci da mai wa ga ala waya ga haddi yau annabi gun ga irjihi hatta sabra ima fi basnika dami aro la girma zai jini wani gaji kula bi mai aji bolo bolo bi wayan majizo ya na tsanani ya imanin bai tuba nan wujina wuce da shi ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don wagi mani sai na nabi ke goma ga injili a satar da yi ke mi na ya bai ugaci kangawa gawa bai ji jihar ki jan fala yusrif fil qatl e ga ji zurga ya ba za wo ma zai e wuza ne ga wuza gama e wuna ga zagi na wube we rayu ku ne alaki abu rayu guba ne uwa ga adalci musulunci buna musulunci ga wa adalci wo ga su ta ta adalci bo doka ne ke pata ne su kwa ne e ta yo e gama na yo e dina ku yo al adlu fi shari'atul islamiyya mawuci kun da shi kalisa fi ga musulunci ebo ka su bi ije na ja kuta yana ta musulunci bi mina musulmi da yi sun yi su human rights mi buci wuda qur'ano wuda ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngala annabi ya bi wa su ji wa du fega da wa ji wa inna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wuna gega ba wuna wugayi ba wu muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi shi sharati ya yi ci na tsa kafi zai wuza na uwa gana ngayi tanfizuhu bi ishrafin imam a na'ibi liyamna aljawar fi tanfizi ewa ga aga da kifa zai wuza na ga wuga ci shikin yi wula da na wuce ko jimitu sha ko zan da ci da ya nusayen hukuma ngabo ewaki mu a biya su gama ne shiga a cikin gane biya da kiyo biya su gama muna ga zai yi wani wu wasu a gawa wu ga shirya ga yawa ya bi ko da wasu go uwu ke gano baba ba ba wani wa ga wa wu ga ma hukumu wa zan na wu ga ne a ta ga min shirci ne wa ga sa abbe ga wu zanen yi ebi ko ko bidin gana ga wu zanen oyi ebi kwana nuna ko bidin ga wangi na wace zinkire ba hu ba na ego gan ba nabi sallallahu da wasallam no diga wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu al-dhib'a ya be ga yawu wuza ko yawu dabba, e wuge ke yawu wuge no e we bi na nu farawi wa jira yu wala ebi kwana ba ko sakon ne ti wa cikin wala bidin gana ba ko sakan ne wala iga azu na kawo bane na mini shirati ne waga su ayi bayan ya sa ga wana Allah hasba man shiga laifi da ba kafi a wuzan yawa na ubba gwabezo ubba bici wuyar tunuwa ya a ga fi da ba wasu a da ke lujibe zai ne ibu aya mai ga wa in ba a aqibu bi mithli ma uqibtum bi da shon ga fama ni da alaikun fata tadu alaihi bi mithli ma da alaikun ken do wuce wuji zai yi ne na ya ji ga wuce ga kafe wuce amma le fi da ya ga wazan yi na bagwa mu ga be yi tuwi bezo an yi wujo azaba bezo gogo idina na da wunta ga ure ni sai fauzana ga nage ga laifi da ba amma ya gashin ga dai biyu ya gwada hadisi wuce tabbata aya qur'an wuce tabbata ga yi ya gashin da nuzi bai zanyi ne ya gwada ya wudun doci la etiyan wuce yin zage ya fata ku adiye ya wudun wuce na alabi muhammadu ga kyan da wuce bai gin ne na ashe bai mutu wage jama'a musulmi shi bayani da wani etiyan kibo etiyan zawo sharafiyar alfisa to iza waje etifita na gagwa kuma ji lobe yau amma al'imam malik ya zama gunga etifu a zuwa gunga yi al'amdu al'katul al'amd wa shubu al'amd uwe tiye kacho bewuna bi kacho ato al'amdu wal khata a wuza ce ka ce ko a wuza ce ki can ga guba zo yau amma man ga dalili ji dabo yan nasu na je wuwa na wuwa ti mutu wa adiye kaci adiye bicicin adiye shibul an na be kaci man ga dan na dabo kana ti ci be kaci umadi kaci ayo ko be bicicin umma be kaci wọ́n gáyé za búláàlà gánwẹ̀ wúyí wọ́n fẹ́ pàá jẹ̀lẹ̀ yìí la tí ó ga búláàlà ń wúza ó lọ kwa ọ̀gá wẹ̀ náà yìí wọ́n lè ṣíbù l'amdu wọ́pọ̀wé náà àmọ́ ọkùnrin wa ṣíbù l'amdu náà látàkùn tẹ́tẹ́ ń gina wúza wà á náà ṣé danza wọ́n fẹ́ pàá jẹ̀lẹ̀ lóde wọ́n dẹ́ kpọ́n takùn ṣẹ́ gá àmọ́ ọkùnrin wọ́n bẹ̀ takùn náà ta náà na náà wa wà ṣíbù l'amdu náà al'amdu man shiga sunayen awuza ya ce ka ce mu doku iga da lissafin shirin umda tisari in bebe gutwani sura na je wa gaza wu ba wuce wa ga wa wuce ka ce wani jama'a musulmi iza wa Allah ba kimbo e wuza ti bi ci can amma e wuza ti ka ce ƙur'anu ba zaye sai zagaza za wuce da cikin na tatu ba na muke ba zaye sai e zaga za wuce sai e kace na tatu ba ga e yi bai wani gani ga kuma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ودية مسلمة ila آله illa أن يصدقوا oguna musulmi a wuye yiwu musulmi na ne sai dai ce bicicin amma ga ya zai la azu ya yiwu abidin ga la a ya yiwu musulmi wu wugwa ne sai eti ce bicicin gbogbo wa man katala mu'minan hafa an zan doro na famo su da je egi yiwu musulmi ta su na fama sun da je za su ina tatu wani jiyon wasu hariru rakabacin mu'mina ko ga wuce lugwagi wuce mai mu'mini wadiyatu musallamatu ila alihi wa kiya diya la da ya zai mu zannan illa an yasaddaku sabe ga aji sadaka ya yi afa diya ba ni ɗayan eh, ijira na ifi ba kubo 1440 na wawan naira su tun sai da rata da gute tutu miliyan rata da gute tutu na wani ko waga dinari kusun dinari kusun na lo 53 miliyan wai bai ji rakun haɗe kpanabo rakun shi sun hace ga alabi muhammadu ga ala ya zai a wuzanyin su bici can wani nan gi za ki wuce idi ya kpawo nan gi ba 2000 nan kwa da ya kpawo nan ko kpako ga idi ya zai fama sun cije ci bici can wani ya su da wata wani allah haka ba jama'ai musulmi ebe lokacin amma yi ke gani tako ko gawa in kana min kaunin aduwin lakon zai tudana wayi tiyar ato egiye wuce yiwu kafiri jima'o ke fi lafiya fin da kafiri wuce ya so shiga galabiya ya maure da duka fara da lojigwagi وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى آله وتهرير رقبة فمن لم وتهرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما أما واي كافر ووجي كافر النجمة gwamnatin nigeria ya dama ya visa ko iri krista na jiye fedu da yi nigeria na edu filasi a daga dan ibo bayan ke ya daga dan ibo a ko gagi ya kafi ya wuto shiga ko za ka fara su da kiyo wuji na walugwa gina wuji mumini wa ma ke a jiya lada da haya wa ga kafi da daga na edu felasi a daga dan ibo da wuji ko na ji musamman ti nigeria ya da ga ta ya koya visa ga lotwa ya na wa an ndoro wuta ta mu shari'a zo ga diya laya wadiyatu musallama ila ali wa tariru rakabatin mu'mina kawo shi bisma kan ga to shi gawa da sufiyo faman lam yadda safiya da shari'a mutatabi'ai taubata min Allah azun bugu waje fa mai ya wuce na adekin ba ko di wuce na bunan nimi gugu ga di faru ade wuce yawo madana ko kwa wuce dana yawo madaba kan ga zo da tsazu na bugo jama'a musulmi ko wuto kafiri na kuma yana wani asali e ba so shi so sura na ila wuza man shi ya farko ada ga musulmi da nan ake wuta tuba ya ba shari'a ba wace la ebi ko epa ko ne inda ci je na wuza wuna wace halatu na ka ozu ba ko ozu epa kan wace afepa ajali ranar owó ẹgbẹ́ ìkàtọ̀ rẹ̀ waza wete ka ci halin nan Hali e ba ci wallaye na lekmana ke rombona ke ci ko na azun da za wato ce wa ke tafin na wuzawo gama la fassara al qatl an dogayi an yaksida da man ya alamu wa adamiyan ma'suman fa yasulahu bima yaghlibu ba dhanni mawtuhu bi wallahi zai wajo zan musulmin na wuta tiwa igiyan e wa ne su wallahi na ke waka ga lalle wa gula dan ga suna ko wa gula zu ga suna zan do ke ga na uzawo wadai zu la ti shiza waza wuce ka cokan ga amma shibul amd o na de ka ci majin ka cana ngai agushe ba ce kuna da wanda ya dana ko ba ce kuna da wanda ya dana ko lata ku ci kwa ce kuna na wani ya na eti ya kacho ta adiyan wacce bica eti da giya e kacho be bi na kun to yi wani shigo al'am wa gadiya ya kuma za ka fara jin? amma alƙatul al'am da man shiga wuce ka fara zandorwa ce kaza dubi na atuwe rufe azu musa guba sai da awu ma ga kwa gwadiya biyu diyan ma dokun gaya zai tuma sun ci da je zai tiyan da shi shan bugo shibul am be alkaful kafawi hukuncin ya ne uwe da cikin da na bebe cikin da wucin mini ya tura jiya ezo wuza ya ce kacho nga yi ni ta ci asala da da da na yi makon duniya ko gaba ikaye e ba. dole ga o dabbari ne giza gina azala da abdata chamu azawa da ce guzu dole ga pazawu abono wuza we te kacho ko mai kinkir da ya kana azalla da ce da ko da nawaji wato mace waga ga e wazi sibo man ziga wuza we te kacho ko azalla da ce da tafi ci shige ne ga azu ila wuza wani zan na ga su da gwashi gije wani a ga wawu ga musulunci mini sura ya uwe ka ce ga ya azala da ce da nuwa ya to kuma ce wa ruman wadda ko ina kuma ce wa ga mutiya wannan naba ba wawu za wai ce ka ce kan ga ne to shi ga yi a egbon goba za patun agbayi bawo kowa ya baumewa kowa ya bauyawa wuka tutu da lokaci na ce oh, o ga yan agayen ba zamewa ko eyo gurgudu lokaci wuce wutu wani man jiga zawa wuga hali wa abin gari na ije e sawa fumewa kawai a a shiga ga azamwa kadala nan da ce wayi wuya wayi wuya da lokaci na ce o oh, ga gannin wo ko madayan gici wuza wani a gaza loro ba lokaci ka zalla cin da ya je ta wuga su na wo masala da ka da nan gojo gurgudu lokacin na wuga su wo shari'a ga lawaya wa ga wa man qatala mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima zandoro ga cika cha wuna so ci ga ga mu mai izan nama wa dabo da dagen nan la na so ko yan wuce so ko ga biya zaga kiyama ma biya zaba nan ko ga wuce na gasin ci so ku ci da kiyaci a ce ga nauye za ube to ga yi asamu la ya zafi ko asamu gwakke ba da yan gici ko yan fishi aya za aya za ne ji faruwa ba ko zanna daga su da samun nan sun koyan gici samun ne shari'a gala zanna waga amma da sharaci wasu na lakamu ya na ke waga ga wace waga sama amma ce waga sama wace ga wai taba gibo man shiga waga su wasu su banza wasu wuce waga amma ka kya wadai ga ce ga gima ga fe sihiri ma ga fe cibe ma a shaga mini nauyin zawe fiye ka ce nga yi nye kawo ni wobe e o eti za ga kuma ce oge iri na waya da na wa zuwiya ya zagu ba zuwiya haka zani na wuka da musulunci ko iri e ya zagu ni ke zai da ya ci na shari'a ga wa zagu ni ya zagu ni bai shi shi kan lalle ya liwe ya ci da adewu zani na zo ya feke shi ga wuce ya ci biya shari'a ga alayawa ga ibn lara yagi ya yawo na ji da mini sura ya ezawetiyan ekacho na sai ide doku ina na ya tiye bicica ya bicica wadda ku saran ke moto pati jina lola ba kuza fi moto ugbo da manufa gudu guza ga ewon waiwayon amma bireki gya fitila gya taya gya overload nye kaya ji nye passenger ji lórí pátá náà ìròyìn zàwú tìbì títọ́ ebo ni wọ́n pàzàwà gbogbo káyídá yẹn tìbì títọ́ wọ́n pàzàwà wọ́n pàzàwà dírẹ́fà yẹn wọ́n ẹ̀wọ́ bẹ̀rún ti bẹ̀rẹ̀ mọ́ òkú mọ̀dáná fún alámọ̀tá gíyàn ẹni dírẹ́fà jẹ́ jẹ́ sẹ́kì ń bọ́ yìí nínú azàgún ni láàájì mọ́tò bẹ̀rẹ̀ zàgúbà fẹ́lú náà yẹ gbọ́rọ̀ lórí ká tẹ̀rẹ̀ agbẹ́gbọ́n àbẹ̀ ngazo gyara gazo sauki gazo ebo iri kara da jama'a wa kufi moto na jama'a musulmi shi ikuna e shi zawon gishe lawo zai na nan dokun salamin bugu ya lasan tuya tita ce musulmi da ji gyara a ji zuma e na annabi sallallahu alaihi wasallam ga awwal ma yuqda bainan nas yawm al fi dima' shari'a farko na tocha kan jita ce alita ji wani ga ya ce zai ji kira yi zai shari'u ga kan Za gita zandoro wuza na uzuri kuta ta ci ubo ya farko to jama'a an ce yau ne ranar neman taimako da jeju da marayu annabi sallallahu alaihi wasallam gane da zawalin duniya a hawan inda lahimin safi dam imri'in muslim ijo law tufi bainu bi sauki ga basu ku na wazara yi musulmi wuri ba boko haram shi da ba zai je gira ya fi zan sun yi zamfara wani nan ijo law tufi ban da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga la yazalu almu'min fi qutatin min dinihi ma lam da dama harama zawangiya su ba wa dabba bai fi adini wubo matuka tushe ga yana amuga zawu yo gaba fi guda adini ubu waga zawu aki kutata tiwa bu aki lo wuna kiyama efun ga lo obi ka waga diya ya efun ikere qur'an ga wa yidal ma'udatu su'ila bi ayi zambin kutilat e giwa ga gina da sai zufira yo a sai zufiti mo lokaci jahiliya na so shiga a gani ne su kici a jina ciwo bugowa na wuza na kawo ga kafara jihazun fe wuce lafin kyawa ake obi rayi kyan da ibn qayyim gana ake buta ta ce obo ake zai ji obo zana a ga wala diyo ya so ko na jira ya wuce gabe ina ga wala kafara wajen sun zai fi ko wuce wa ake obi hakiya zai obo amma ga bi cike kin be tube so ko sa gogo ya wai tiya zai mu rayu muke ya mai wa denu ga ga wannan bogo aiki la ga doku sace musulmi jo ga zan da shi lai ko sura wani alle za ya za moto ko ji bincike na ilaha na in fa wai zo ya la za wuya na mu da wani wada asare a tara kidnapper da dokun masu neman kudin fansa ka ya wu ya fi asare wuri ewu mu shiga magajin ya kiyama la illallah e eh, bona wujji sifa za gura rayigi qur'an ga wallazina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي Allahu illa إلا بالحق wuce guruje giraya ne rayu na su kwaji a ramuna a musulmi wuwe bai na wagwali wina jama'a musulmi shi ba da dokun na yi gami tukunci sokunan gaji ta abu na yaji lafiya aga mu ba die wuza shari'a ga alawa aziki jin wai sa ego shari'a ga yu ba gwa en bici ato yu ba gwa gwa lo bici gwa fi ngai bai so ce ga suratul ma'ida ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna ذلك لهم خزي a الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ije نجاي garada غرادا تشي تشي ya gaba wasu ya wala boya ce wajen da na nabi muhammadu da sallallahu alaihi wasallam ga yi da jiji cillo da shari'a so ya fitina boya fitina za wala banaya duburi ya kuta be yalla dinya jike ya mi da ga mi to ya su ko ji sauki a yi egi siyasa ne ya da su kure na jewa ga ala mulki zan da ta hanye bai sana ya wana mulki ya su yore kulila humma malikal mulk tutul kamar ta sha. e wala kokara yana ta kutanci shi ko sun da jine wano mulki wajiya ya ji kaza mu e gumi feji banna so ko a jine ga wallahi tallahi kai nake so rayuwa ya kuke yafi jama'a musulmi shi e jiraye ko kama kungiyayen isis jiraye ga ya yi oge suna adini da yawa shari'a musulunci yi ike kin ga jijin da adini da adisi na jibe ya fiya tsariya rayu na ƙwarai kusura bayani na yi jinan rayi an da ya zawo zai ma wanda wuna ba ta ila da biyu ala wuzan na ga sai egin na ba ta ila da biyu na ga jikin ga samu a ci wara ayu a wuga kai diya go sai na wa wagana kin da zakan ya ga an dawowa ga kan wajiba ligi a ci wara ayu iji fahimta ko mini eko na je lagi rayi na na eko sihiri soji da eko sihiri za je je jinwai pago láàrínlá ìlàlá èkó èṣe èkó èga pàtẹ́ èkó lè lè ní lágírá iná pàtẹ́ sọ̀kọ́ àti ẹgẹ̀ ètí àti àrá jẹmáà musulmi egi siyasa ji tọ́sí fíbó na shi kawai yin dakata na yana wọ́gá sàwọ́ wọ́gá wọ́gá ẹ̀tún ga lọ́wọ́ kìyàmù gbogbo yi siyasa je karayi wace a eyo. ebe na aka yi yajin tara da joyina a a rayu biyan ya je waza efun da soko siyasa ya iwu ya ji Tishi bụ ya ga lugba fitinin da ya gwa girayi ma e gabe da jini yan da ba a shaga ya zaji shigo ya misoja ya wato girayi amma anyị gị a. ebone wala yimi wode cha guta gunina wati kushi wuyana egi guta gyani ko gutun gyani na aga gana rai ga waje ka fara ta tiwo mu yanda shek fauzan gana lita tuna yiga almuntaka min fatawa fozan waga ka fara jin azun ne sabu ba ta tiwo mu amma waga wannan da na gumina ebu hadisa nabi muhammadu na ga la yuktal walidu bi waladi ewun da ebo giwa ewun da kwa ebo ya giuna una ba ewun na ebo giuna una ba ewun na kwa ebo ya ya giuna una ba amma wa ga safara ji ebo nan na do kuina doctor ji esun da soko nurse ji esun da soko hatta yawe cin na jigwa ko musulmi ji yayi na da haramu yau nga zagi ga gomi waya ci ya nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam annabi ci gudu lagi umma ya manci jaji bolo bolo bi na annabi ga lagi na fa mulabi yi gudu ke ga wayo e wuji ya tani kashin hakki ake ya doku e waya ci na wala na e gin ci na oke wuna na ndo ce lu e mawu be mama yanzu na fe fe a gin ya ci lu gwa uga lo tunguru ga laifi dai yin sai manci mai rewa gafara bai sakwai ko a ga da Allah ya wafa dai wani gina je wa ga shi da mi ne e ba asiri so asiri ga so ido ne amma e gur so ko su yau matu da sarayi don bo bai manci isun da soci zawuda na nufe je jo jama'a musulmi ji zandorun wajin mudare igalla al'amari nufe da ya ci shi kawai ma

bolo jama'a musulmi isi wacce ta ci idare ku an fusakun wa alifun nara alfashe da ni ba eji oje tun ya salvation so kwa ginga wani eji yan sugije tun ya da sunna ya maulidi bai ejin fi guwa gube inna lillahi wa inna ilaihi rasu jama'a musulmi shi min ya ekwana jela gira yi na na nga ya je zai je laza wangi ishe wani a sanda soci kwad doctors na jike a mai girayi na don wasu ba wadda daidai ba fiya kaci de yana gwanya na a sanda soci ba ta su kwa ga so kwa ga za ka zuma ji dana doje wo ya kimbo wanda ce ya fi imi wanda ce ya fi nuwa ba ta su kwa ga ni da ko zuma ji wajen ya gaba wani

inna allaha kana bikum rahima wa man yaf'al zalika udwana wa zulma zan doro na gaza we tie E tidi na kona to shiga fasawfa nuslihi nara bire yin kiyama be e na jahannama wai ngabo ya lauda wa kana zalika ala allah yasira so ko mu wallahi uddan wa ibora e yin gina e na fani ba to hukuma mu da soko fitina ga annakin bo ya kuta be gyarere da lokaci uji lokaci na yin gaje ya fata fada kacha ciji je fata ciji ci na ke gazo na ga hukumar laye na wani ila maradiya ifi uzi lore wallahi tallahi billah illa zai e bona yana nabi muhammadu ji hukuma ya bayi na lokacin ta bogo isila hankali da titaci ga wujen da cabe guri hukuma al'asara naira rayi eju adasun ba ha yasun da so shi uku maga ya je zumata ina gudun ya gyara gada zai can da ba na ba kwa abu na zajigawo zajigawo e ya ce ga amana kama su kula ya yore wallahi tallahi wuji ya shi ti ya waje maje ya wasu a yadda ke rayu za wangi shi wadda goye bore haki kama ta fiye bu raunin tuji ya siyasa ji ɓata amana su kula ya yore wuji cinware wani zanga ci lakon nan lada da cewa wata shi zawon gijo a jeti mananci wajen wuce ga yare shi kyan da na alabi muhammadu shi zawon gijo tina ne sallallahu alaihi wasallam e fasa da wani gyara zawon gijo bo da ba fitinan na ba maslaha da ba masada da ila ci jewi e tun hukuma da wani amma ya ci shi wallahi ne ya mawo gama na maya gama na lamari a gyara bogo isu da yara igi ya kusa fa zoye ba shi a sun da soko overtaking the na jeji na overspeed da sun da soko ta ya gya fitila gya pata da mini zona hukuma je zobe rayu za wani ji rostef shi jale za irin na pata yi e. a dai ga cewa waya alwa ba lo ta fi da illallah dokar na ji pata fi saka da e. yau za ga jebele fi ka zai na hukunci wadanda amma yayela bayelo ba amana na ji don ba na jida jama'a musulmi shi ba yelo ya sokwe yelo tube ya na yi soke jami'a yelo tube ya doro ndoro a corruption re za ndoro ga wuji salari nweka ya kubagi nweka dole mawuta amanu ya ce ibuna dika yau na ganyen salari na dole wazu ga amana na hukuma da wago ina igba ime nan za a doro ga wani uje miloniya kuma ji kwata ya sha a'a walau ba sata Allah rizka li ibadi la baghaw fil ard da uku cewa ya za doro yi gadi ta ga za a ji lebura biyu walakin yunazil bi kadari ma ya sha ngama la gurgudu a shaga ya za doro kan gala mariya tafu amma za doro ga wani uje da ci e kondoro iza yi fibo kayan mujaye laya zan da shi waga da zawu ibi lawi ga la ila illallah ina mu gina da wana mi da to yanzu mi bidin da ya ga da jije na ga to mi na ila mi da yani e gi siyasa ji sun da soko e bona ya gira yi to primary election na goga da na adje bai ja gira yi na ki e waza e zando misu manji fata gunga zando roga ya fice na wuna lawa waga dan ya fin akwa ya ya ile laifin ebo ya gace haki zando ya ma shari'a musulun shiga la ya waga kabo awu ya ga ije gwaje annama ya kaye a rayuwar ji lalace ba gizo ya wa memba na wale giwe ta shi yabo gada wasu na ajina ajiwala da ya gidi sama aji wala mai gidi sama ebo dari biyar kawa fedu shi shi jiya zukaru inda alkhairu ya omen so ko hu ba rufu musulmi ba wa gagan bai kushe san fata kishi yi so ko ya arziki gwala sun amana na tafi abuna ya arziki gwala sun amana na tafi abuna galuba mulki na take amana wuce kuna la alkawari da ruwa سبحانك bihamdi وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك